Al'amarin barace-barace a ƙasar Nijar ya gama birni da ƙauye, amma ta mai yankin zandar, wannan tabi'a ta zama abin ɗaukar hankali. ko ne irin hurumi addinin musulunci da na Kirista ke yi wa al'amarin bara? Musulunci koyaushe yana kira ga jama'a su tashi tsaye da kansu domin su yi aiki, domin kowa ya kasance yana da aikin yi. Bai dace mutum ya zauna bai da aikin yi ba, har ya kai shi yana bara. Akwai ma mutanen da suke tsallakawa wata ƙasa domin yin bara. Wannan gaskiya musulunci ya yi hani da shi. To mafita ita ce aikin yi, shi zai kare mutum daga waɗansu abubuwa. je Addinin Kirista bai yarda ma mutum mai koshin lafiya ba da ya yi barace-barace kamar yadda Pasto Hima na Iglesia ta Maradi ya faɗa. Magana Allah ba ta hana ka je ka nima ba idan ka rasa wurin wani amma ainihin gaskiya bara bai kamata ba saboda magana Allah ta ce ku rika aiki da hannuwanku domin ku taimaki waɗanda ba su da kenan kada ka zo lahiyar kalau hannun ka biyu kawai ka biyu ka je kana moran mutane kana bara amma maganar Allah ta ce ka taimaki waɗanda ba su da ko wa'ane mutane addinin musulunci ya bai wa damar yin bara mu saurari malam Masaudu Isaka idan aka ɗoka mutane uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna iya yin bara su ne na farko mutumin da yake da aiki ya nema ko ina bai samu ba yana iya yin bara shi ma na wucin gadi na biyu kuma shine mutumin da ya samu wani ibtila'in rayuwa ko kuma gobara ta afka masa masa a gidansa. Na uku mutumin da yake da arziki sai ya samu karaya arziki saboda jarabar rayuwa ya talauce. Akwai mutanen da aka baiwa damar yin bara fasto himadari da cikon bayani. Akwai tsofiyosi waɗanda ba su aiki a taimaka musu akwai marayu a taimake su akwai gwabraye na gaskiya wato waɗanda mazansu suka mutu waɗanda sun kai shekara saba'in zuwa gaba amma mutum ya kai shekara sha biyar zuwa ishirin zuwa gaba kuma lahiyar shi lau shi zo ce a bashi sadaka wannan bai kamata ba